من أذكار الكتاب والسنة نفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القهطاني رحمه الله bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi a kan darasi ne na goma sha shida a wannan littafi mai albarka da tunani na za a kammala littafin koda a darasi goma sha biyar to ya zama kenan ba zai yi ba kuma ina ga har yanzu muna da rata da ƙarshensa allah ya samu wanye lafiya yau da ikon allah muna watan radi'ul awwal hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kuma muna yau talatin ga wata insha allah jiya na ga sanarwa ta national moon sighting committee na cewa ba a ga wata ba a jiya so by implication yau ya zama muna talatin ga wata insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya abin da muke karantawa a wannan littafi Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya ɗauki rayuwarmu akan imani 'ya'yanmu da aka sace a makaranta ta jami'a da ke gusau da kuma jami'a da ke dutsen ma muna roƙon allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayu alkayu ya kubutar da su dukkan wani wanda aka yi garkuwa da shi a babin zalunci a ko'ina yake a duniya allah ya kubutar da shi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kare al'ummar gaba ɗaya allah ta'ala ya amintar da mu allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a ƙasarmu. muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da yake ba wata al'umma Allah ta'ala ya ba mu Allah ta'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare a yan uwanmu da ke cikin jarrabawa da hali da ake ciki a can Gaza muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da su Allah ta'ala ya ba da zaman lafiya Allah ta'ala ya zaunar da wurin lafiya Allah ta'ala ya zaunar da wurin lafiya muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alkayyum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da siffofinsa manya-manya Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muna roƙon Allah ta'ala da addu'a irin addu'a ta annabi Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin Allah ta'ala ya taimaki 'yan uwanmu Allahumma mansur ikhwananal مستضعفين المؤذبين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المؤذبين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين المؤذبين في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم كن معهم ولا تكن عليهم muna cikin hisnul muslim za mu tashi a darasi na goma sha shida insha Allah a ran ma'ina za mu tashi na'am babi na 28 za mu tashi akan addu'a ta ta ɗari da biyu kenan ta hudu a babi ɗin muna cikin babi da ke karantar da mu addu'o'i da ake yi azkarun nawm kenan ko addu'o'i lokacin bacci insha Allah mun karanta ayoyi na ƙur'ani da ake karantawa a lokacin bacci tun daga ayatul kursi zuwa amanar rasul da kuma surori da ake karanta kulhuwa da falaki da nasi a tofa a shafa a jiki ana maimaita haka sau uku mun kammala da ayoyi din za mu shiga cikin hadisai da suka karantar da mu addu'o'i a lokacin da ake shirin yin bacci Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ikra باسمك ربي وضعت جنبي وبك فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك ربي وضعت جنبي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع وبك أرفع فإن أمسكت نفسي فارحمها فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بما تحفظ به عبادك الصالحين bismika rabbi wa ba'atu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin wannan hadithi asalinsa riwaya ne na sahabi abdurrahman bin sakhar radiyallahu an wanda muka fi sanin sunarsa da alkunyarsa na abu huraira radiyallahu an hadithin iya wurin imamul bukhari cikin aljami as-sahih al-musnad al musnad min hadithi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi littafin da aka bisani da sahihul bukhari hadithi ne na dubu hudu da takwas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a wannan hadithi ya karantar da mula dubban bacci duk da cewa malam mawallafin ya kawo iya matanin ne amma abin da hadithin ya karantar da mu shine cewa fiyayyen halitta ya ce idan ɗayan ku ya zo kwanciya to sai ya kaɗe mayafinsa lokacin da ake ɗaura izari kuma to sai ya kunce izarinsa ya kakkaɗe shi don lokacin izar aka fi sanyawa saboda yawanci suna tafiya da kafa suna tafiya a cikin jeji suna tafiya a cikin sahara wani lokaci kunama takan iya kama jikin mayafinka ma baka sani ba zamani ya canja a yanzu tare da cewa kuma duk abin da suna ta karantar ko da zamani ya canja idan an yi haka da ikon Allah ana iya samun lada ya ce sai ka kada kayanka ka kade shi kamar sau uku mayafinka da ke kan gado sai ka kada gado iya daga cikin ladabin bacci ba a hawa kan gado a kwanta sai an kada mayafin in akwai mayafi ka ɗauke shi kasa ka kaɗe shi gadon ka kakkade shi akwai filo ka daga filo ka tabbatar babu wani abu a ƙarƙashinsa. saboda akwai halittun Allah da yawa wata halittar na iya shiga ƙarƙashin gado ta kwanta baka sani ba sai kana shirin bacci kuma ta iya cutar da kai shi yasa yana daga cikin ladabin bacci a kunna wuta a kada ko ina a tabbatar akwai aminci a wurin da ake tukunna sai a kwanta mafhum tayyib so lokacin da aka kunta fiyayyen halitta ke cewa sai mutum ya ce bismika da sunanka rabbi ya mahalicci na in an cewa Allah rabbu iya nufin abu uku ne na farko al-khaliq iya nufin shine mahalicci na biyu almalik malik iya nufin shine mamallaki na uku almudabbir mudabbir iya nufin shine mai jujjuya al'amura shine ma'anar rabbu al almalik almudabbir mahalicci mamallaki mai jujjuya al'amura mafhum tayyib don haka fiyal halin sai ka karanta wannan kuma ka ce wa ba'atu jambi na sanya bangaren jikina a sunna ana kwanciya a ɓangaren jiki na dama ne idan ɓangaren jiki na daman kuma bai da lafiyar da za a kwanta son samu to sai a kwanta a gadon baya ya zama fiskar ka na kallon sama amma kwanciya a ɓangaren hagu ko ridda ciki idan ba darura ne faru na rashin lafiya ko wani uzuri ba shari'a ta hana mu aikata wannan ba a ridda ciki ba a kwanciya a hagu sai in akwai darura hali na rarura kuma wannan ya tunku da komai mafhum tayyib don haka wa bika arfa'uhu ya Allah da kai na sanya sansanin jiki na a ƙasa ɓangaren dama kuma da amincewanka da taimakonka zan ɗaga shi idan gari ya waye saboda akwai wanda in ya kwantar da jikin baya tashi daga nan sai Allah ta'ala ya zama lokacin da ya bashi aro ya ƙare idan lokacin da Allah ta'ala ya ba mu aro ya ƙare a ko'ina muke za mu tafi shi yasa za ka ga lokacin daga ya ƙare wani yana sallah ya rasu wani yana sujada ya rasu wani na kwance ya rasu wani yana fita a gida ya faɗi ya rasu wani yana alwala sai ya rasu me dalili saboda lokaci ne ƙayyadadde a wurin Allah a duk gabar da lokacin ya kare a duk duniya ba mai kara mana sakan guda ɗaya don mu kammala aikin da muka fara sai dai mu tafi kowa ka gani lokaci yake jira ya ce wanda ya mutu bai yi sauri ba mu da muke nan ba mu daɗe ba lokaci ne idan lokaci babu wata dabara kowa sai ya je shi shi sa ƙur'ani idan ya zo baya maka rantsuwa akan za a mutu saboda ita mutuwa ai yaƙini ne ko wanda bai da addini ya san za a mutu shi sa baka ganin ƙur'ani na rantsuwa akan mutuwa inda yake rantsewa shine akwai wata rayuwa bayan mutuwa wacce babu wanda a cikinmu ya ganta sai dai imaninka da Allah ya sa ka yadda akwai ta to ita take buƙatar rantsuwa don a gamsar da kai amma ita mutuwa babu buƙatar rantsewa shi yasa hatta waɗanda suke ba masu imani ba ai sun tabbatar da za a mutu suka ce ai ana jin daɗi ne ana morewa a duniya babu abin da zai halakar da mu sai me sai zamani ashe sun yadda zamanin zai kashe su fa in amsakta nafsi farhamha ya Allah idan a lokacin da nake bacci ka ɗauki raina ka riƙe ta baka dawo da ita ba daga nan ya Allah ta'ala to kai wa raina rahama wa in arsaltaha idan kuma Allah ta'ala ka sake ta ta dawo gare ni fahfazha ka kiyaye ta bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake kiyaye bayan ka salihai saboda wani baccin ana farkawa wani kuma in yi baccin daga can ya wuce saboda ana bacci ana nau'in cire ran dan adam ne kamar yadda suna ta tabbatar haka qur'ani ya tabbatar to wani idan aka cire ran ba a dawo da shi kawai sai dai ya zama sauran sinadaran sai a cire su kawai sai ya zama daga nan an karasa tasa wani kuma za a dawo da shi mafhum tayyib na'am wannan sai kuma addu'a ta 103 a cikin babin nauyi bacci aran ma ikra Allahumma إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك الآفية اللهم إنك خلقت نفسي c'est اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك الآفية wannan na daga cikin addu'o'i da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin kwanciya wasu addu'o'in idan muka duba suna karantar da mu ladabin bacci na biyu bayan ladabin suna kuma karantar da mu falalansu a cikinsu wasu daga cikin addu'o'in na kan tsaya na ce hadithi ya ce falalan kaza to akwai kuma addu'o'in da a cikin nasu falalan nasu yake ciki wannan da muka karanta yanzu muka fassara da wanda muka karanta na daga cikinsu shine in ka duba kalmomin za ka ga falalan karanta suna cikinsu mafhum tayyib wannan hadisi riwaya ne na sahabi abdullahi bin umar kuma hadithi ne na imamu muslim ya kawo shi a hadithi na 2712 manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ke cewa allahumma ya allah innaka khalaqta nafsi ya allah kai ne ka halicci raina ruhi na kai ka halicce shi wa anta tawaffaha kuma kai ne mai ɗaukar ruhi din musamman ɗauka a lokaci biyu kana ɗaukar ruhi na a lokacin bacci kuma kana ɗaukar ruhi na a lokacin rasuwata laka mamatuha wa mahyaha ya Allah kai ka mallaki rasuwar ran da kuma rayuwarta rayuwar da rasuwar duka a hannun Allah ne wannan na da munasaba da ayoyi da dama da muke karantawa a baya in ahyaitaha in hal Allah ta'ala ka rayar da raina fahfadha ina roƙonka ka kiyaye min ran kada ka bar raina ta zama 'yar duniya kada ka bata ta zama shaidaniyar rai Allah kada ka bata ta zama kafura ko munafukan rai Allah kada ka bata ta zama rai mai butulci Allah ta'ala ka kiyaye mu ita ta zama rai mai godiya rai mai aminci rai mai imani rai wacce da ke mu'mina baiwar Allah ta kwarai shine fahafazha Allah ina roƙonka ya zama raina na ƙarƙashin kariyarka kada ta lalace mafhum tayyib wa in amattaha idan kuma ka ɗauki rayuwar ran ya Allah faghfir laha Allah ta'ala ka gafarta mata in ka ɗauki rayuwar ran Allah ka gafarta mata Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka al'afiyata ina roƙonka afuwa ya Allah kaga wannan addu'a ita falalanta na cikin ta shine ka roƙi Allah ta'ala da cewa idan ya ɗauki ran to yayi tausayi zuwa gare ta yayi jinƙai zuwa gare ta in ku ya riƙe in ku ya dawo maka da ita to kada ya baranta lalace ya zama tana ƙarƙashin kulawarsa ne subhanahu wa ta'ala mafhum tayyib don haka wannan addu'a na da matukar falala na mu dage mu rika karantawa saboda me saboda in Allah ya jarraba ajalin mu yayi lokacin da aka ba mu aron lokaci ya kare to za mu tafi a cikin Allah yana mai yarda da ran namu idan kuma zai dawo da ran to insha Allah ta'ala zai kula da wannan ran ba za ta lalace ba mafhum tayyib na'am addu'a ta ɗari da 104 a babin bacci ikra Allahumma qini yawma tab'athu ibadak Allahumma qini yawma tab'athu ibadak wannan hadisi riwaya ne na ummul mu'minin hafsa bintu umar radiyallahu anha hadithin iya cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadithi na 545 sheikhun al-muhaddithul albani rahmatullahi alai ya ce hadithi ne wanda yake mai kyau siffa ko kuma in ce matanin hadithin ya fara da cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ɗaura niyyan ya kwanta yakan zo kan shimfudinsa bayan ya yi ladubban da muka faɗa na baya sai ya ɗauki wannan hannu tafin hannu haka muna kallo ko na dama sai ya sa shi ƙarƙashin kumatun dama haka sai ya kwanta haka wannan hannun daman karkashin kumatun dama sai tafin hannun dama ya zama shi ya ɗauki nauyin fiska ɓangaren dama sai ya kwanta haka ai kai daga kaga mutum a kwanci a kasan salihin bawa ne sai ya ɗora hannunsa haka sai ya kwanta in ya kwanta sai ya faɗi wannan addu'a Allahumma kini azabak yawma tab'athu ibadak ma'anar addu'ar shi shine Allahumma ya Allah kini azabak ka kare ni daga azabarka yawma tab'athu ibadak ranar da kake tada ka gobe kiyama Allah ka kare ni daga azabarka wannan na daga cikin gajerun addu'o'i mafi muhimmanci da bawan Allah da kwarai zai karanta lokacin da yake kwanciya saboda me saboda kwanciya bacci fa yana da kama da kwanciyar rasuwa tashin bacci yana kama da tashi a filin kiyama shi yasa idan zai kwanta sai tunatar da kansa da rasuwa da za a yi lokacin da ya farka kuma sai tunatar da kansa farkawa daga rasuwa a filin kiyama wannan addu'a na da muhimmanci Allahumma kini azabak ya Allah ka kare ni Allah ta'ala ka kange ni Allah ta'ala ka nisantar da ni daga azabar ka wace rana yau yawma ibada ibadaka ranar da kake ta tada ka. wallahi alazim jama'a babu jarrabawan da ta kai filin kiyama ita filin kiyama hatta fasalihan bayi annabawa da manzanni kowa kaffa kaffa yake balle kuma wanda yake shaidani dan duniya halittun da Allah bai wajabta musu bauta irin namu ba suna bauta ne kawai hal a filin kiyama suna zama abun tausayi irin rana idan shamsu kuwirat irin sama idan sama'un fatarat idan sama'un shakkat idan zulzilatil ardu ha. waɗannan irin halittu wanda gaba ɗaya a cikin su ba wanda aka ce ya yi sallah ko zakka ko azumi a filin kiyama sai Allah ya tarwatsa al'amarin su baki ɗaya wai wannan menene wai ana sharan fage ne gabanin a iso kanmu misali da nake yawan baku shine an zo aka samu mai talla mai suyan ƙosai a bakin hanya babu laifin da ta yi innocent mai ciwon ƙosai bayan ta tsallaken hanya kuma in ka wuce ta akwai masu shan giya sai aka zo ana kamen 'yan giya ko aka zo ko a bayanta akwai wanda suke barayi eh, sai aka zo ana kamen barayi ko a bayanta akwai waɗanda suke masu satan mutane sai aka zo ana kama masu satan mutane da aka zo aka same ta ba ta yi laifin komai ba kaskwanta na kullin sai aka yi bugu da shi sai fada kwalbati kullun duka sai zube kaskon da take so ya kose sai aka dara shi gida biyu sai tarwatse akan hanya man da take ɗiba shi ma sai aka take shi sai ya zube ita kanta da bata yi laifi ba sai aka caki kujerar da take kai sai ta yi sama da ƙasa sai ta faɗi ita kujerar ta rabe guda biyu sai aka ce wai wannan ana sharan fage ne gabanin a isa gaba ga wancan barayi ko kidnappers ɗin in aka zo kansu akwai mai musu ba wanda zai musu saboda me saboda sun ga wadda ma ba ta yi laifi ba ya al'amarin ya kare a babin sharan fage gabanin a zo kansu to haka ne fa a filin kiyama da sama da ƙasa ɗin nan da rana da wata da Allah yake tarwatsa su wai sharan fage ne gabanin a zo kanmu kawai ana share fage ne gaba ɗaya sai Allah ya tarwatsa su gaba ɗaya kana kallo ina kallo shi ma yana kallo tana kallo wai a ce duk wannan ana sharan fage ne gabannin a zo mai a zo kanmu kuma hatta annabawa da manzanni kowa yana shayin ya je ya tsaya gaba ga Allah subhanahu ta'ala ya masa magana a kan ceto sai annabinmu Muhammad as-sadiqul masduq khatamul anbiya'i wal mursalin shine yake zuwa ya tunkari Allah subhanahu ta'ala da neman izini jama'a filin kiyama babbar magana ce kullum ka kwanta in kai salihin bawa ne to tunatar da kanka kuma ranar da zaka kwanta na rasuwa in ka farka kuma tunatar da kanka ran da kuma za a farka na me na filin kiyama da za mu tashi kan ƙasa fara sol ba irin wannan ƙasa da kake ganinta kasa saba da ita ba ba wai ba za ka ga wani hanyar wusatu ko hanyar tama ko hanyar wai ah, jabi ko hanyar Katamfe ko gwarin ba ba za ka ga waɗannan hanyoyin ba ƙasa ce kawai za ka ganta parasol za a canja ta yadda ka san gari ka tashi parasol a kanta ba ba za ka ga wani layin anguwarku ko garinku ko ka ce ai ga mashigar kaduna ko ga mashigar kano ko ga hawan mambila ba duk wannan ba za ka gani ba allah ta'ala ka samu wanye lafiya na'am don haka mu rike wannan addu'a Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak idan muna karanta so muna roƙon Allah rana ɗaya ne idan ka dace Allah ya karba daga nan sai kare ka daga azaba ran da yake tada bayin nasa shi yasa buke da waɗanda suke karkashin inuwar Allah a filin kiyama su Allah yana sawwaka musu jarrabawa Allah ta'ala ya sa mu a cikin wanda suke shiga karkashin wannan inuwa mai albarka addu'a ta 105 ikra Ikro. ثم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا wannan hadithi sahabin da ya kawo shine ne ibn al-Yaman radiyallahu an menene kirarinsa ne sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan sirrin fiyayyen halitta na gaba ga Hudhaifa ibn al-Yaman shi ake ba wa sirri shine yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulallah anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafatan ayyudrikani jama'a sukan tambayi manzon Allah ayyukan alkhairi dan su aikata ni kuma nakan tambaye shi sharri ba wai don na aikata sharri ba sai don na san sharri na kare kaina daga fadawa sharri saboda rashin sanin sharri yana sa mutum ya kaskantar da zunubin sharri ya fada cikinsa hadithin kuma yana cikin aljami a sahih na imamul bukhari rahmatullahi alai hadithi na 6312 fiyayyen halitta ya ce bismikallahumma da sunanka ya allah a mutu nake rasuwa wa ahaya nake rayuwa rasuwa biyu rasuwa lokacin bacci da rasuwa lokacin da rai ya fita a jiki da ba zai dawo ba a duniya amma wa ahaya nake rayuwa akwai tashi a bacci da kuma tashi a filin kiyama so dukkaninsu idan muka yi su da sunan Allah muka farka da sunan Allah kasancewar sunan Allah ya shiga cikinsu to da ikon Allah mun rasu akan fitira mun tashi akan fitira mun rasu akan imani mun tashi akan imani mun yi bacci akan imani mun farka akan imani shine bismikallahumma amutu wa ahaya mafhum tayyib Allah ta'ala ya sa mu lafiya so wannan ka roƙi Allah ne da sunansa kana dacewa kuma shi shikenan baccinka ko rasuwarka akan imani farkawanka ko tashinka a kiyama akan imani Allah ta'ala ya rayar da mu akan imani na'am سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والله أكبر والله أكبر wannan yana kama da azkar da ake yi bayan sallah ta farilla wannan kuma hadisi ne wanda yake riwaya na sahabi aliyu bin abi talibin radiyallahu an kuma yana cikin aljami a sahi al-musnad al-mukhtasar min hadithi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari hadithi na 3702 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan azkar da in ya kwanta a bacci sai yayi subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah sau talatin da uku sai ce walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah yabo da godiya sun tabbata ga Allah yabo da godiya sun tabbata ga Allah sau talatin da uku sai kuma ya ce wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar Allah mai girma ne Allah mai girma ne Allah mai girma ne sau talatin da hudu 33 da 33 da 34 ya zama kafa 100 kenan to yana karanta wannan lokacin kwanciya a baya mun karanta cewa yana yin shigensu a lokacin mai a bayan sallan farilla mun kawo fuskoki kamar guda shida da yake a bayan sallan farilla a bacci wannan shine abin da ya tabbata fiska da sai dai a wani lokaci yakan fara da wallahu akbar 34 sai subhanallah 33 walhamdulillah 33 jeran tasin yakan saba wani lokaci a fara da na ƙarshe sai kuma a yi na farko a na biyu sai a yi na biyu a na uku mafhum tayyib waɗannan tasbihai suna da muhimmanci yasa ake maimaita su subhanallah tsarkake Allah ishara ne zuwa ga tauhidinka cewa Allah ta'ala tsarkakakke ne ba a masa tarayya da kowa Allah ta'ala tsarkakakke ne a sunayensa da siffofinsa babu wani wanda ya kama da shi walhamdulillah yabo da godiya wajibi ne gare mu gaba ga Allah saboda ni'imomin da Allah ta'ala ya mana a yau kadai talatin ga rabi'ul awwal wallahi al'adin ba za su irgu ba balle ni'imomin da ya mana a rayuwar mu gabaki da yanzu shi yasa yabo da godiya ga Allah mai imani baya daina su wallahu akbar tabbatar da girman Allah subhanahu wa ta'ala iya da muhimmanci don Allah ta'ala girmansa ya fi girman kowa mafhum tayyib sai addu'a ta ɗari 107 insha Allah ta'ala ikra اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب رب كل شيء فالق الحب والنوى وانزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدين اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأغننا من الفقر wannan hadithi riwaya ne na sahabi abdurrahman bin sakhar wanda muka fi sani da abu huraira radiyallahu an hadithi ne na imam muslim rahmatullahi alai hadithi na 2713 manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wannan muhimmiyar addu'a mai iya yi wa haddace addu'o'in yayi wasu daga cikin mu nauyi yana halatta mutum in ya kwanta ya karanta su a littafi ba sai ya haddace daga zuciyarsa ba ce sa yana da muhimmanci hisnul muslim yadda muka rike shi a aljihu mu rike shi a cikin wayar mu ma ya zama ko da tafiya ta kama ka a ko ina kake ya zama darura ne kana da soft copy a cikin ka da kana iya budewa ka karanta saboda ba kowa yake da damar da zai iya haddace su ba ko saboda shekaru ko abin da ya kama da haka insha Allahu ta'ala amma dai wanda suke da karancin shekaru su ba su da uzuri sai dai su haddace eh duk wanda suke da karancin shekaru na tabbatar daga mai shekara 60 zuwa kasa in yi niyan haddacewa cikin taimakon Allah zai haddace da sauki insha Allahu ta'ala sittin din yayi yawa ne eh ai saboda in tabbatar da a masallacin wanda na cire su ba su da yawa waɗanda nake da yaƙinin sun haura sittin ido na dai ya ga akalla eh, dattijo zan sa ka a kai ma mai tabarau to na gade mutum kamar goma sha sha bakwai haka abinda ido na yake hangowa na can baya bana ganin su to kagan an toge sha bakwai ai ba yawa dattijo na sa ka ciki na sa ka ban cire ba kai ma na sa ka yi ba to ba bai ce tamanin ma za a kai shi shi eh, ka gani tamanin za a kai shi ma can na sa shi insha Allah ta'ala ga wani amini na na sa shi na cire shi Na wannan addu'a na daga cikin muhimman addu'o'i da ake karanta su a kwance Allahumma rabbas samawati saba ya Allah mahalicin sammai guda bakwai wa rabbal ard da kuma mahalicin kassai guda bakwai wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay mahalicinmu kuma mahalicin komai da komai mafhum tayyib mahalicinmu kuma mahalicin komai da komai babu sabani akan Allah ya halicce ni ya halicci ustaz ya halicce ku gaba daya wani sai ya ce to wa halicci microphone din nan da muke magana wannan tissue paper wa ya yi shi kana iya cewa dan adam ne ya kera wannan ko ya yi wannan hakikanin halitta ta Allah ba ta takaituwa akan kawai canja abu daga wani tsari zuwa wani tsari a'a halittar Allah ta samu asali ne wajen halittan abin da ya halitta daga babu shi kuma ɗan adam bai isa ya ƙirƙiro na abu daga babu ba shi yasa ba siffar Allah ne kaɗai ka ce alhalko ba a'a shi Allah ta'ala almusawwir ne kuma albadi' ne kuma sunansa alfatir ne kaga kasancewarsa alfatir ne ya ƙirƙiri halittan duk abin da zai halitta ba tare da ya kwaikwayi halittan wani mai halitta ba so shi sa Allah ta'ala na'am alkhalqu siffarsa ne shi khaliq ne amma qur'ani bai takaita ce mana kawai alkhalik ba ya kira shi da alfatir alfatir iya nufin da ya halicci abin da zai halitta bai kwaikwayi ba kuma badi'us samawati ne wal ard kaga badi daga bada'a ne wato shi yayi origin innovation din creation din shi ya fara shi kuma shi halittar Allah bai ɗaukan sinadarin wani ya yi shi kuma ɗan adam a duniya bai isa ya ƙera wani abu ba sai ya ɗauki abin da Allah ya halitta ya kera da shi idan ɗan adam yana so ya iya ƙalubalanta sai ya halicci wannan daga babu so kaga duk abin da aka ciro su a ƙasa aka yi microphone daman halittar Allah ne abin da aka yi tissue paper da shi halittan Allah ne wannan yadin auduga da Allah ya halitta aka ɗauka aka yi da shi mafum ta shi Allah idan zai yadin ba sai ya dauko audugar da wani yayi yake yi ba a'a shi sinadarin ma da raw materials sun shi yake yi amma kai dan adam kuma baka da ikon yin raw materials sun, sai dai ka dauki wanda Allah ya halitta ashe kenan kawai kana sarrafa wani abu ne zuwa ga wani abu daga cikin halittun Allah amma ba kai ka kirkiri halitta din ba mafum tayyib faliƙal habbi wannawa Allah shi ne faliƙa mai tsaga alhab in an ce alhab shi ne kaman ƙwaya kaman ƙwayar hatsi da za a shuka sai ta tsage ta fito daga ƙasa dukkan ƙwayar da ke tsagewa ta tsoro ana kiranta alhab wannawa nawa kuma ita ce ƙwaya wacce take da ƙwallo a cikinta kaman dibino yana da ƙwallo a ciki sai kuma me yake da ƙwallo mangwaro yana da kwallo a ciki sai me so annawa shine kwayoyi ko halittu ko fruit da ke da kwallo a cikin sai a ce musu annawa alhab kuma sai a ce me shine kaman grains grains su ake gayawa al ainihin alhab mafhum tayya wannan yana kama da aya qur'ani inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al hayy dhalikumullah fa anna tufakun faliqul isbahi zai zama wani sura kenan an'am aya nawa na'am aya ta 95 haka ne ga masu karanta qur'ani dan madina zai zama farkon shafi kenan ko haka zai zama ga masu karanta dan madina mu gardawa ne da allo muka rubuta muka karanta amma dai aiki da ɗan madinan yana da sauki a yanzu musamman a halin tafiya ko wani abun da ya kama da haka mafhum tayyib insha Allah Allah ta'ala shi yake tsaga ƙwaya wa munzilat taurat wal injili wal furqan shine kuma wanda yake ya saukar da attaura ga annabi musa linjila ga annabi isa Al-Furqan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda alfurqan suna ne na qur'ani tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira ayar farko a cikin furqan din a'udhu bika min sharri kulli shay'in ina neman tsarinka daga sharrin kowane abu anta Allah kai akhidun kake rike da binasiyati me nasiya na'am kaman gashin goshi ko kai kake rike da gashin goshi ko goshin wannan kaman isti'ara ne wato an ce a rike gashin abu kaman Allah kai kake da control akan kowace halitta babu wata halitta a duniya ta fi karfin Allah in kaga wata ta bar hanya to Allah ne ya batta a haka dan ya jarrabe ta da ta zaba wa kanta amma babu wata halitta wai da yau za a ce wai ta fi karfin Allah mafhum tayyib don haka anta akhidhun bi nasiyati wanda kake rike da gashin goshi ko kake rike da goshin Allahumma ya Allah antal awwal kai ne na farko falaisa qablaka shay ba abun da ya riga ya Allah a duniya dukkan sammai bakwai da kasai bakwai universe babu wani abun da ya riga ya Allah wa antal akhir kuma Allah kai ne na ƙarshe amma na ƙarshe ba a ɓangaren na ƙasa ko kasawa ba a'a iya nufin na ƙarshe babu wani abun da zai ga bayan Allah Allah ta'ala shi ne na ƙarshe komai zai ƙare a duniya komai zai je lahira amma babu abun da zai ga bayan Allah amma kuma Allah yana ganin bayan dukkan halittunsa wannan iya kama da wata aya a ƙur'ani ko huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم دي zama wace sura kenan suratul hadid ba hashir ba ustaz aya nawa aya uku zai zama haka ne Allah ya maka albarka na'am wa zahir Allah kai ne az-zahir az-zahir ma'anansa shine falaisa, fawqaka shay babu wani abin da ke sama da kai babu wani abun da ke sama da Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana kowane abu na ƙasa ga Allah ne wa antal batin kuma Allah ta'ala shine batini falaisa bi ma'ana Allah boyayye ne babu wani abin da yake da boyuwa kamar Allah subhanahu wa ta'ala don haka al'awwal wal akhir wal zahir wal batin min asma'illahi azza wajal mafhum tayyib amma a dukkan za a tabbatar wa Allah da siffarsa in ya gaya wa kansa sai mu tabbatar amma ba ma tashbihin Allah ko tamfilinsa da ɗan adam saboda laisa ka mithlihi shay'un babu abin da ke kama da Allah subhanahu ta'ala za mu tabbatar da abin da ya tabbatar amma ba ma kwatanta shi da halittunsa subhanahu ta'ala za mu kora wannan yaya yake sai mu ce wallahu alam a abin da ba mu gani ba na siffar Allah sai mu tabbatar da abin da nasu ya tabbatar abin da kuma aka wuce gona da iri sai mu kore shi kamar da imamu malik rahimahullahu ta'ala yadda aka ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa fa kaifa stawa yace al-istawa ma'lum wa kaifa majhul wa su'alu anhu bid'a wal iman bihi wajibun to haka ya dace mu kasance mafhum tayyib iqdi anna dayn ya Allah ta'ala ka biya mana bashi ya Allah ta'ala duk bashin da ake bin mu ka biya mana jama'a mu kiyaye in fa an ce bashi ba ya takaita ne kadai a bashin duniya ba don wanda ga an ce bai sai ce amin iya tana ana binsa dubu ɗari wani gwauro kuma ya tabbatar da ya ci masan ɗari bakwai bai biya ba kawai ita yake tunani jama'a babu bashin da yake da bala'i kamar bashin lahira in ana maganan biyan bashi ba a na duniya ya kare ba har da lahira saboda ba bala'in da ya wuce ka je filin lahira da ayyukan kwarai a biya bashi duka ayyukan ka su lalace kamar yadda yake cin hadithin muslim hadisin 1922 da maza Allah ke ce a tadruna madil muflis suka ce al muflis fina man la dirham wala mata qala inna al muflis min ummati Mai ya'ati yawm al qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ati wa qad daraba hadha wa qadhafa hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطايا فطرها عليه ثم طرح في النار so kaga babu bashin da ke da bala'i kamar na kiyama so in ka ce ikdi anna daina ya hada bashin lahira da na duniya wa aghnina min alfaqr kuma Allah ka wadatar da mu ta'ala ka wadatar da mu daga babu jarrabawa ce talauci jarrabawa ce in tana da alkhairi shine hadisai da dama sun tabbatar da talauci ta fi kusa da aljanna fiye da wadata tare da cewa fa wadata ana iya ke ta a shiga aljanna amma hatsarin shine wadata kuma ta kan mantar da mutane da yawa Allah shi yasa ya zama in aka wadata ɗari to sai an yi sa a samu biyar ko goma da ke iya wa addini hidima da wadatar su. wadata ta fi kusa da sabon Allah don tana bude mutum ƙofofin yalwa ne kusan duk abin da ake fama shi ya fi karfinsa to wadata tana kai mutum aljanna amma kuma shaidan bai cika barin mutane su yi aiki da itan ba zai bude musu ƙofofin sabon Allah ne sai su fada ciki su manta da kuma taimakon da Allah yake cewa ayi wa bayinsa talauci kuma tana tunatar da mutum Allah ko da ku bai da abin da zai yi wa addini hidima ko al'umma hidima wannan talaucin tana tunatar da mutum Allah wa ma'azalika akwai nasosi da dama da asar na magabata da ke nuna neman tsarin Allah wata wataala daga wannan kaban Ali Abi Talib yana cewa ah, law kana hayyan faqru tuhu laqataltuhu yace talauci da halitta ce kamar yadda zaki yake halitta yace da na kashe tuntunin an huta yana cewa kadal faqru ayyaku na kufuran talauci ya kusa ya kai mutum gab da kafirci wannan duk maganganu sun tabbatar daga bakin Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu an akwai mutumin da yake so ya taho Madina ya koyi hadisi wajen Imam Malik shekaru yayi yana neman kuɗi don yayi tafiyan ya gagara lokacin da ya samu kuɗin ya zo garin Madina sai sa Imam Malik ya rasu yana zuwa ma ana cikin kwanakin jimamin rasuwarsa sai yake cewa lahu faqran laulahu la'adraktu malikan ya ce Allah ya la'anci talauci ba Don talauci ba da ya gamu da Imam Malik tuntunin rashin wadata hana shi zuwa sai yanzu ya samu kuma ya zo ya samu ya rasu so a ayyi halin wadata da talauci duka bayan Allah ne idan kana roƙon Allah aljanna akwai mutumin da wadata za ta kai shi aljanna akwai wanda wadata za ta kai shi wuta akwai wanda talauci zai kai shi aljanna talauci zai kai shi wuta duka jarrabawa ne to idan kana roƙon Allah aljanna ya san wanne ne zai ɗora maka ya kai ka aljanna shi yasa duk hukuncin Allah musulmi na kware baya kalubalantar hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta mana a rayuwa mai daɗi ko marar daɗi sai mu gode wa Allah a kai wannan kuma bai hana idan aka yi ka babu ka zauna bai hana ka ka tashi ka nema ba tashi ka nema wajibi ne amma zafin nema kuma me baya kawo sabu. wahalan da kake sha a nema bai kai wahalan da mai gadin ka ke sha lokacin da yake gadin ka ba 24/7 yake baya kwanciya ya huta mai yiwa ne bai kai wahalan da direban ka ke yi ba bai kai wahalar da mai noma yake maka a gona ba wuni yake yana bare mai yana noma kaga ai sun nema amma Allah bai kadara za su samu fiye da abin da suke bukata har ya saura su wadata ba neman wajibi ne amma ba dukkan nema ne ake samun abu da yawa a ciki ba wani sai dai a samu dan abin da za a biya bukata so wannan kuma kuskure ne ga mai wadata ya dauka duk wanda bai da shi talaka a'a bai malalaci ne ko bai da dabara a'a in dabara ne wani mai gadin ka wallahi sai sai da kai kana wurin baka sani ba kuma da yaran da kake ji saboda tsabar dabara hausa kake kaman jakin kano amma da hausan sai sai da kai so ba dabara ba ta ba da kuɗi ƙarfinka baya baka iliminka bai baka hukunci ne na allah allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am za mu tashi akan addu'a ta 108 ustaz ikira الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا wa وآوانا له ولا مؤوي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا وكافانا فكم ممن لا كافي له ولا wannan hadithi ne na anas bin malik radiyallahu an khadimu rasulillah hadithin ya cikin sahihu muslim hadithi ne na 2715 manzon allah sallallahu alaihi wasallam iya karanta wannan addu'a alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga allah alladhi wanda a ta'amana ya ciyar da mu wa saƙana ya shayar da mu wa kafana sannan ya arzurtar da mu ya fi dace a ce azurtarwa wa na kenan wa awana ya ba mu wurin tabbata wato kamar gida ko wurin kwana ko abin da ya kama da haka fakan min malla kafiyala wala mu'wi sau da dama kakan samu wanda bai da wani abu na arziki da aka bashi in an ce arziki kuma baya ko wadatarwa bai takaituwa zuwa ga kuɗi lafiya na ciki haihuwa na ciki ilimi na ciki kwanciyar hankali na ciki sannan akwai wanda kuma bai da inda zai koma bai da wanda zai bashi inda zai zauna wanda ya rike kenan yake yi wa Allah shirka da wani mafhum tayyib na'am ina so mu kammala babin insha Allah bismillah addu'a ta 109 Allah اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم wannan hadisi ne riwaya na sahabi abdullahi bunu amru bin al-as hadisi ne na imamu abu dawud da rahmatullahi alai hadisi na 583 sheikh muhammad nasir ya ce hadisi ne mai kyau allahumma alimal gaibi wa shahada ya allah masanin gaibi da kuma abin da ya bayyana fatirar samawati wal ardu wanda ya kirkiri halittar sammai da kasai ba tare da ya kwaikwaya a wurin kowa ba rabba kulli shay'in wa malika mahalicin komai da komai kuma mamallakinsa ashadu allah ilaha illa ant na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai kai a bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri shaitan da kuma ina neman tsarinka daga sharrin shaidan wa shirki da kuma shirkarsa don shaidan na karantar da mutane shirka wa an tarifa ala nafsi su'an Allah ka kare ni da kada in ji in jefa wa kaina wani cutarwa ni da kaina au a jurrahu ila muslim kuma Allah ka sa kan na dauki wani cutarwa zuwa ga dan uwana musulmi in cutar da shi wannan kaga addu'a ce ta ma take dauke da falalanta a cikin ta mafhum tayyib saboda lokaci bismillah aramma saura guda biyu ko a babin na'am ikra na 110 ko okay to a ran ya ce wai ba abun karanta ne kun na ga abun karantawa yaqra'u alif lamim tanzil a sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi hilmulk mulk wadannan addu'o'i guda biyu fiye yin halitta sallallahu alaihi wasallam iya karanta su kamar yadda ya zo a hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu an a wurin Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai a hadisi na 3404 cewa idan ya kwanta yana karanta suratu sajada sura ta nawa kenan a ƙur'ani sura ta talatin da nawa ba da biyar ba ka kusa ɗan dawo baya kaɗan talatin da biyu allah ya muku albarka sannan kuma ya karanta suratu tabara ko a ce suratul mulk ko suratu tabara ko suratul mulk mafhum tayyib a ce mata suratu tabara as-sughra suratu tabara kuma al-kubra ita ce tabaraka alladhi nazala al-furqan ita kuma sura ta nawa ne suratul mulk tabarakal ladhi bi yadihi al mulk sura ta 67 ko incidentally ayoyin su nawa nawa ne kowace na'am talatin zai zama dai ko zai zama talatin talatin ayoyin insha Allah ta'ala waɗannan su biyu ke karanta yana kwance suratul sajada da suratul mulk ana so mutum ya haddace daga karanta su wato kenan za ka fahimci a musulunci baccin ma fa aiki ne duk wannan fa shirye-shiryen bacci ne <laughs> duka shirye-shirye ne wato aiki ake so kamar gabanin ka kwanta ba irin yadda aka saba ba wani yadda ka san kare haka yake bacci yadda ka san alade daga yazo kakab yazo ba ba shikenan can zai gaji kai gabanin ka gama zai ya fara gwarci Allah ya kwa wani <laughs> hotel da muka taba sauka a ƙasar nan a ɗaya daga cikin jihohi ba zan faɗi wurin ba kada masu jihar musu dariya ina ɗaki wannan wani ɗaki makwabci na wallahi hana ni bacci yayi saboda gwarce kuma gwarcin gashi fashin kala kala sai ka cinye na in yayi can half time bayan minti da sai da zai ka na <laughs> wallahi ci na yi masu hotel ɗin da kansu ka zo suka dashen wai ko za a canja maka ɗaki na ce Allah ya saka muku da alheri kai abu ba tilawan ƙur'ani ba ba aikin lada ba ana ta maka <laughs> da irin wannan baccin har ga Allah bani zata kan masa azkar mhm. shi yasa kuma a a guji katon ciki da ƙara nauyi unnecessarily yana kawo irin wannan munanan gwartin sai kai ta cutar da iyalinka suna kawaici ba sa gaya maka wata duk haƙurinta sai ta mai da kanta can nesa da inda kake ba wai don tana so ba Allah ya samu wanye lafiya sai addu'a ta ƙarshe bismillah ta ɗari da أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم أسلمت نفسي إليك اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأ وألجأ وألجأت ظهري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت wannan na daga cikin mafi muhimmancin addu'o'i gaba ɗaya a wannan babin kuma riwaya ne na albara bin azib radiyallahu an hadithin ya cikin aljami a sahi na imamul bukhari hadithi na 6,313 kuma fiyayen halta da ya koya albara bin azib sai ce ta zama ita ce addu'ar ƙarshe da za ka yi lokacin da ka kwanta shi ne hikimar da ya sa malam sa'id bin ali bin wahab alƙahatsani rahmatullahi alai ya kawo ta ta ƙarshe a babin shine hikimarsa tunda ya ce ya zama shine karshen abin da za zaka faɗa cikin azkar ɗinka da bacci don haka sai ka mana ta karshe a babin hadithin ka ɗauke shi da masaninsa gaba ɗaya banda ɓangaren addu'an iya da ladubba guda uku ladabi na farko ce a taita idza ataita marji'aka fatawadda wudu'aka aka salah fiyan halda ke ce masa idan kai niyyan ka kwanta to kai alwala irin alwalar sallah in za a yi bacci sunna ne a rika yin alwala irin alwalar da ake yi lokacin me lokacin sallah fata wadda wudu aka lissala ka yi alwala irin alwalar ka ta sallah sai ce sun matsaji ala shikikal aiman ladabi na biyu sai ce ka kwanta a ɓangaren ka na dama na uku ya ce sai ka faɗi wannan addu'a da za mu fassara allahumma ya allah aslamtu nafsi ilaika na miƙa raina gaba ɗaya da rayuwata zuwa gare ka wa fawwattu amri ilaika dukkan al'amura na na da su zuwa gare ka Allah wa wajjahatu wajhi ilaika fiskata na fiskantar da ita zuwa gare ka walja'atu zahari ilaika baya na gaba ɗaya na miƙa al'amari na gare shi zuwa gare ka raghabatan wajen kwaɗayin aljannar ka. wa rahabatan da tsoron wuta ilaika zuwa gare ka la malja wa la manja minka illa ilaika babu matsera ba maguda daga gare ka sai zuwa gare ka amantu na yi imani bi kitabika alladhi anzalta da littafin da ka saukar shine duk takaddun da Allah ya saukar a kutubus samawiya sai mun imani da su wajibi musulmi imani da qur'ani da attaura da linjila da zabura da sufi ibrahim da sufi musa sannan wa bi nabiyyika alladhi arsalta da kuma annabin da ka aiko shi a wurin albara bin azib zai maimaita sai ce wa annabi wa bi rasulikal ladhi arsalta bai ce wa bi nabiyikal ladhi arsalta sai annabi ya ce masa dakata ni ban ce maka wa bi rasulikal ladhi arsalta ba ce maka nayi wa bi nabiyikal ladhi arsalta shi yana ga ai arsala yafi dacewa da ar-rasul sai canja kalma da annabi sai dakatar da shi shi yasa dukkan addu'o'i ta abudiyya ko zikiri ta abudiyya a ka'ida ba a so mu yi wa kwaskwalima na abin da Allah ya ce a faɗa ko abin da annabi ya ce a faɗa don inda ya halatta ai ba bambanci wa bi rasulika alladhi arsalta a ma'ana amma tun da fiye yin halitta bai faɗa ba sai ce a aka ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta da annabin da ka aiko ba da manzon da ka aiko ba tare da cewa annabin shine manzon ko manzon shine me shine annabin shi yasa irin yin sallama a wuri irin yin azkar duk wani abu mu rike shi a yadda nasu ya kawo shi ba tare da mun kara ba ɗabi'a mai sai ce maka salamullahi alaikum wa rahmatu salamun rahmanu alaikum wa rahmatu wa barakatu akwai masu irin wannan shi annabi bai san Allah ar-rahman din bane wai mai ce mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatu sai ce maka salamun rahman alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai ya cira Allah ya saka ar ko kuma wa alaikumus salam wa rahmatun rahman wa barakatuhu ai annabi ya san haka amma ya ce me ya ce Allah kuma a duk sunayen Allah ɗin ai babu wani suna da ya kai me da ya kai Allah ɗin Mafu, tsayi waɗannan su ne addu'o'in bacci da haka yanzu a ka'ida gabanin kai bacci sai ka ware lokacin addu'o'i akalla minti ashirin ko abin da ya kama da haka sai ka yi su ɗaya bayan ɗaya ga kuma surori guda biyu sai ka ƙara musu minti akalla goma ko ba za ka iya yin su duk addu'o'in ba dai mu tabbatar da muna yin mafiya yawansu mu tabbatar muna yi wani lokaci ba za ka iya yi duka ba amma dai mu duba muhimmai kul huwa falaki nasi ayatul kursi amanar rasul sai mu duba irin waɗannan allahumma qini azaba yawma tabafa ibadak da irin wannan allahumma aslamtu nafsi ilaika guda uku ne ko hudu ko biyar mu kara akai sai mu kwanta insha Allah ta'ala za mu yi bacci cikin kariyar Allah mu farka cikin kariyarsa